بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya Allah subhanahu ta'ala da sake hada mu a wannan safiya mai albarka insha Allah safiyar Lahadi shida ga watan safar hijirar manzo sallallahu alaihi wa ala da wa da uku. wadda ta yi daidai da ranar ɗaya ga watan ɗaya a shekara ta 2012 ta miladiya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala sa mana albarka abinda za mu karanta da ba mu ikon kuma aiki da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu cikin salihan bayansa a ci gaba da karatunmu na wani littafin al-rahiq al-maktum asirin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam a yau zamu tashi inda malamin ke bamu labarin dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi da Zaid ibn daga garin Ta'if da abin da ya hadu da shi maƙin karɓar karbar da awassa da jifa da zagi da cin mutunci da wulakanci da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma abin da ya gudana na neman izininsa akan cewa a halaka su amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a'a a bar su domin fatan Allah maɗaukaki ya fitar daga cikin tsakansu ‘ya'yan da za su bauta wa Allah su yi imani da shi su bauta masa don da muka tsaya ko to sannan za mu tashi inda ke cewa wa khilala iqamatihi sallallahu alaihi wasallama hunak haka ne? tayi bayan ya ga mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya tsaya a wani wadi wadin nakhla inda nan ne qabrin manazil inda nan ne har yanzu kuma katin mutanen Ta'if waɗanda za su yi aikin haji ko umara to a wannan wadin wa khilala iqamatihi hunaka a yayin da yake zaune wato yan cikin yan kwanakin ko lokutan da manzo Allah sallallahu alaihi ya zauna a wannan wuri ba'atha Allahu ilaihi nafaran min al-jinni Allah subhanahu ta'ala sai ya aiko masa ya turo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani adadi na wato aljanu ana cewa nafar daga uku zuwa goma shi yasa ya zo a wata riwaya cewa waɗannan adadinsu su bakwai ne daga aljanun garin nasibi nasibi ne wani gari ne a iraki wasu malamai suna cewa daga nan ne waɗannan aljanu suka zo kuma suka saurari karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zakarahumullahu fi mawdi'ain min alquran Allah mu ya ba labarin zuwan aljanun nan gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su saurari karatunsa a wuri biyu a cikin alqur'ani a suratul ahqaf da kuma suratul aljin yawa to shine ya kawo mana wannan bangare ne wannan ayoyi yace fi suratul ahqaf a cikin suratul ahqaf yace wa id sarafna na nafaran min aljinni wa kuma ka ambata ka tuna yayin da sarafna ilaika muka aiko zuwa gare ka muka turo zuwa gefen inda kake nafaran min aljinni wani adadi daga cikin warko wata tawaga daga cikin aljanu kamar da muka ji adadin su da suka zo yastami'una alqur'ana suna sauraron alqur'ani falamma hadaruhu yayin da suka halarci shi ma'ana suka halarci sauraron alqur'ani qalu sai suka ce ansitu suka ce ma junan su kenan kai kai kai ku saurara kamar ɗaya daga cikin sai su ku shiru mu ji falan ma qubiya yayin da aka gama shi karatun alqur'ani wallau sai suka juya baya ila qaumihim zuwa mutanen su mundirina suna masu gargadi ma'ana da gajin sa sai suka yadda suka yi imani kuma suka bi suka fara wa'azi hmm, suna ji kaga wannan imani kenan kuma malamai suka ce wannan Allah subhanahu wa ta'ala yayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abun ne domin ƙara girmama shi da karrama shi da nuna wa dan adam da ya kore shi cewa ba fa haka kawai za a bar wannan saƙon ba akwai masu karɓa in ku ba za ku karɓa ba kamar ai masa haka ne kaga wannan kuma ya isa kaiwa matuƙa wajen nuna tasliya wato nuna lallashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga abin da aka yi masa a ta'if kuma ya isa ya tabbatar masa cewa to ka kwantar da ka kwantar da hankalinka akwai mai baka kariya akwai mai baka taimako shine ubangijinka subhanahu wata'ala hmm. to shi ne malamai suke ambata a wannan wuri kuma akwai hikimomi da yawa in insha Allah za mu ji wasu daga cikin abin da malamai suka ambata qalu sai suka ce ya qaumana ya ku mutanen mu suke gaya musu wannan fa ana ba mu labarin ne kamar bayan daga jin nasu har an juya an kai mu inda suke wa'azin ga mutanen su su aljanu din qalu sai suka ce inna ya qaumana inna sami'na kitaban ai mu mun ji wani littafi kaga da gidi sun ce eh hakika littafi ne ba su tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa magana sa bace su fa bai musu ma bayani cewa gashi gashi ni littafi ne aka aiko ni da shi gashi ba qur'anin suka ji kawai na farko suka yarda cewa wannan mutumin gaskiya yake na biyu cewa aiko shi akai na uku cewa wannan littafin daga Allah yake na hudu suka fahimci cewa littafin nan yayi kama da irin wanda aka aiko wa annabi Musa tashi wannan ba haka kawai suke a cikin aljanu sun ma san annabi musa sun yadda da manzancinsa kuma suna tare da aƙidar da yake kai a wancan lokaci alal aƙalla don haka shi yasa suka yi muƙaranar abin da suka ji a can da abin da suka ji yanzu don su ce eh wannan min mishkatin wahidi daga asali guda ɗaya yake kamar da aka yi ko annabi Musa alaihi salatu wassalam shine suka faɗi inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa ga wani littafi an saukar da shi bayan annabi Musa shi wannan littafin musaddiqan an saukar da shi yana mai gaskatawa lima baina daihi ga abin da ke gabaninsa wannan ya nuna ma baina daihi da suka yi amfani da shi ba ta tsaya kan iya a taura ba kan dukkan abin da ke bayan a wato abin da aka saukarwa annabi Musa din abin da ke gabaninsa kai gabanin wannan alkur'ani din ai gabaninsa akwai littafai ko to wannan littafin ya zo ya gaskata abin da ya zo kafin shi alkur'ani din wannan ya nuna ba iya attaura ba injila suna ciki zubura suna ciki yawwa a sannan limabai ne dai ko sai ce yahdi ilal alhaqi yana kira yana shiryarwa zuwa ga gaskiya wa ila tariqin mustaqimin kuma yana shiryarwa zuwa ga hanya wadda take miƙaƙƙiya babu karkata a cikinta wannan duk daga jin alkur'ani suka imani da shi kun ga duk da cewa a cikin su kuma akwai kangararru din amma saɓanin taurin kai irin na ɗan adam mun ji asirin nan abin da ya gabata yadda a cikin mutanen makka wasu za su zo su ji ƙur'anin su ji komai su sai kai wannan makaryaci ne ko sai ai wannan ba wani abu ne tsafi ne duk da mun ji wannan a baya hmm. to amma wannan daga jin abin da yake karantawa a sallah kawai dan ya zo a riwayar cewa yana karatun sallar asubahi ne suka zo suka saurare shi suka ji ayoyin da ya karanta kuma suka yi imani suka juya kuma suna wa'azi suka ce ya kaumana ajibu da Allah ya ku mutanen mu ku amsa wa mai kiran Allah wato mai kiran da yake kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa aminu bihi kuma ku yi imani da shi in kun yi haka yaghfir lakum min dhunubikum shi Allah subhanahu ta'ala zai gafarta muku wani abu daga cikin zunubanku wato zai gafarta muku zunubanku Mm. nan ba ta bi ibiya bane Allah madaki zai gafarta muku zunubanku wa yujirkum kuma zai tsare ku min azabin alimin daga azaba wadda take mai radadi ya abin da ya kawo mana kenan sun kara san cewa man la yujib da'i Allah fa laysa bi mu'jizin fil ardi wanda kuma duk bai amsawa mai kiran Allah ba fa laysa bi mu'jizin fil ardi to ba zai iya gagarar Allah ba a wannan kasa din domin kasan nan ta Allah ce ba inda zai je ya buya Allah madauki bai halaka shi ba kun ga duk wannan yana cikin abin da ke nuna wato fahimtar da suka yi wa alkur'anin ba ta wasa ba ce cewa bayan azaba mai daɗaɗi to a nan duniya ma kuma ba su da inda za su fake walaisa ah, lahu min dunihi auliya kuma sannan ba shi da wani mai kariya ma bayan Allah hmm. wannan ga cikakken imani kenan hmm. Allah maɗauki ya ba mu imani cikakke wa fi suratul jinn a suratul jini kuma abinda Allah bamu ba mu labari akan waɗannan aljanu da suka zo suka ji qur'ani a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaki na cewa qul uhiya ilayya kace an yi min wahayi annahu istama'a nafarun min jini cewa wani gungu daga cikin wato aljanu istama'a sun saurari wato alqur'ani nan bai kawo abin nan din ba sai bai kawo wata jumla da. yawa qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn fa sai suka ce inna ina qur'anan ajaba kaga nan ba a faɗi maf'ulin ba sai aka bashi akan akan zaka fahimta ko ba a ce istama'a nafarun min al-jinn al-qur'ana fa yawa ma'ana ana ɗaukar ka fahimci ne ake nufi hmm. Allah maɗauki ba mu labari cewa ka gaya musu cewa an min wahayi cewa wasu gungu daga cikin aljanu sun ji alƙur'ani faƙalu sai suka ce inna sami'na qur'anan ajaban lalle mun ji wani abun karantawa abin mamaki mai ban sha'awa shi wannan littafi yahdi ila rusdi yana shiryarwa zuwa ga shiriya fa amanna bihi muna ji sai muka yi imani da shi walan nushrika kuma sam sam har abada ba za mu shirka bi rabbina da mu ba a hadan kowane irin mutum ma'ana ba za mu wato tarayya da Allah da kowa ba hmm. ila tamamil ayatin khamisa ashar har zuwa ƙarshen aya ta goma sha biyar a wannan surata aljini waɗannan wurare guda biyu su ne inda Allah maɗauki ba mu labari akan cewa aljanu sun zo sun saurari maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma alqur'ani daga bakinsa kuma sun yi imani da shi a ah, wannan magana tana da alaƙa da wani abu na gaibi ko shi kuma gaibi asalinsa <clears throat> idan mutum ya ji abin da ake nemi abunsa shine ne ya gaskata ba tare da kwakwale-kwakwale ko kuma ƙoƙarin su ya yi taufiki sai ya daidaita tsakanin abin da ya fahimta na hankali ko wani ilimi da ya karanta na duniya da kuma wannan abin da ya ji ba na faɗi wannan ne saboda an sami wasu mutane da sukan kayyata irin waɗannan abubuwa a hankalce su ce za a yi a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya ji aljani har sun saurare shi har sun je sun yi wa'azi saboda lamari ne na gaibi ya za a yi waye ya tabbatar mana wanda ya tabbatar mana shine Allah subhanahu ta'ala a cikin alqur'ani wannan na farko ke mutumin da ya kayyata wannan kun ga ya kayyata alqur'ani shi yasa masu fikirar cewa ai zance ne na ƙarya ko wata hayaniya ce cewa aljani na iya shiga jikin mutum suna ƙaryata irin waɗannan abubuwan su ce ba daidai ba ne ko ma ba a yi wannan duk in ba rashin karatu ko kuma rashin gaskata alkur'ani na Allah a wataala domin Allah mai ya ba mu labari kuru-kuru ashe ana iya samun wata alaƙa tsakanin aljani da mutum alaƙa in an ce alaka ba ana nufin alaka ta wannan wannan ya gaisa ya gaida wannan wannan ya kai wannan ziyara ba inkarin wannan din ake ba amma dai a saurara a ji juna wannan ya ji maganar wannan wannan ya ji maganar wannan har ma kuma a tattauna kamar da al-Imam Muslim ya rawaito wani hadisi na kawo mana shi anan ba cikin littafi din Muslim ya rawaito daga hadisin Alqama yana cewa wata ran da suna dawowa wata rana daban banda wannan maganar Taif din suna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa da daddare kawai sai suka neme shi suka rasa ba su gan shi ba suka yi ta dubawa hankalinsu ya tashi har sai da safe bayan asuba sai gashi to da ya dawo kala sai suka tambaye shi har su hankalin mu ya tashi mun kwana ba da kai ba mu san inda ka tafi ba mun damu kala sai ya ce da su atani da'iyan jinni wani ne da'awa daga cikin aljanu ya zo mini fa zahabtu ma'ahu sai na tafi tare da shi fa qara'tu alaihim kun ga ashe ana samun irin wannan alaka wannan kuma tsakanin dan adam duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi ne yawa banda shi ba ba kowa ne zai zo idan ba mutum wato ko wani masu harkar ko tsafe-tsafe ko irin harkar duba da sauransu din nan ba inda mun san suna amfani da irin waɗannan abubuwa na aljanu amma su aljanun su waɗanda suke umartar su ne da wani abu a harkar tsibbin su ko kuma a harkar abin da ake ce ma harkar tsafi da sauransu sihirsan su sai amfani da su wajen umartar su su aikata wani abu na bauta domin su ma su biya musu wata bukata to na manzo Allah sallallahu alaihi ba a wannan bangaren bane mun ji da Allah madauki bamu labari sun zo ne dan su imani to yace sai na tafi tare da shi fa qara'atu alaihim alquran ko kamar annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na dan adam annabi ya tafi gun aljanu ya musu wa'azi kun gani abin mamaki haka ne yau to wasu mutanen sukan kayyata irin waɗannan maganganu gashi shi ya tabbata wannan a hadisi na sahih muslim bayan kuma wato wannan ayoyi da Allah madauke ba mu labari a cikin alqur'ani duk abin da ya zo maka a qur'ani ko a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama kada kai kokari ka ce sai yayi daidai da hankalinka sannan ka iya yarda da shi wannan yana da hatsari akan imanin mutum na sha gaya mana cewa ilmomi sun kasu kashi biyu akwai ilimi da ake ma al'ilmu tajiribi al'ulmu tajiribiya experimental sciences waɗanda za a iya zuwa ilimi ne in ka samo shi za ka iya kai shi laboratory sai a gwada maka in an yi kaza zai zama kaza in an haɗa kala da kaza kala ka kaza yi da kala kaza za su haifar da wani sabon kala daban ko in an ci kaza a ciki abu kaza zai faru saboda an gwada ko akan bera ko akan wani abu kafin a san wannan abu in an sha magani panadol za a warke daga ciwon kai duk waɗannan abu sunan su ne ilmomi da aka gwada wannan babu rikici akan su babu laifi abu ne mai amfani a duniya lalle mutum mutane ka zama cewa suna irin wannan karatu don rayuwarsu ta gudana yadda wato za ta zama musu da sauki akwai kuma <clears throat> ilimin da ake ce ma mawara a tabi'a mawara a tabi'a shine metaphysical sciences yawa duk abin da ba dama ka iya wato gwada shi a laboratory amma baya cikin ma ɗabi'an nan da muke zaune baya cikin natural sciences sai dai ka ji ka gaskata ko ka karyata. shi kuma ba a samun sosai ta hanyar labari duk mutumin da saboda kwarewarsa a ɓangaren wancan ilimin ɗabi'a ɗin na science science sai ya zama cewa ya ɗora duk abin da bai gwada shi ba ba zai imani da shi ba to yana da hatsari a imaninsa mun fahimci wannan abin wannan abin shine fa asalin rabuwar al'umma zuwa kashi biyu da aka sami masu gaskata maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma masu ƙaryatawa asali na zina taɓa ba mu labarin nan ba sau ɗaya ba zuwan eh, ilimin falsafa yau mun yi magana nan har lokacin tafsiri ilimin falsafa lokacin da wato mutane suka samo shi da suka duba sai suka ga cewa akwai maganganu masu kyau da suka dace da hankali a harkar mathematics da engineering to shi ba? ko? da suka gwada suka ga wato abinda irin wannan ilmomi kan haifar na abin da zai kai ga ci gaban rayuwar dan adam sai kuma maimakon su tsaya iya wannan a yi bincike ina ji hana taɓa ba mu labarin ibn taymiya a littafinsa a rajo alal mantiqiyin da yake magana akan pythagoras ko na wanda suka yi mathematics sun san abin da ake cewa pythagoras theory yawwa to har shi shi a sunan mutum ne ɗaya daga cikin malaman falsafa ne ibn taymiya ya magana akan sa yake cewa wannan irin ka'idodin da yake kawo a mathematics ka'idodi ne masu kyau kuma masu amfani sai ce amma inda aka samu matsala waɗannan mutanen na Greek da aka zo aka samu wasu daga mutanen su na ƙarshe irin su Aristotle sai suka fara magana akan abin da ba a ganin sa bayan ko sun kware akan ilmomin da ake gani dinnan yau wasu san asalin kaza asalin bishiyoyi me a teku dan adam da me aka gina shi duk wannan abu ne mai amfani yauwa amma da suka fara tattaunawa akan abin da ya shafi wato ilmomin da ba a gani suke zancen mala'iku aka bi zancen Allah subhanahu wa ta'ala ya yake a ina yake ya kamanninsa ko sifofinsa to da suka zo wannan babin sai suka fara rikici da tashin hankali domin wannan babin ba babu ne da za ka ɗauko shi ma'alumin naka ma'ato ilimin naka ka kai shi wani wuri ka gwada ka ga daidai ne ko ba daidai ba babu wanda ya ga Allah tunda ku ba wanda ya gan shi ba mu da hanyar da za mu gaskata wani abu idan ba labarin da ya bamu ba don haka ashe imani da labari a kowane addini tilas ne kada mutum ya ce a'a shi bai da wani hadisi na shi ya saba wa hankalinsa hmm. wani ya nuna shi din ba shi da hankali kuma idan akwai hankali dole ya gaskata cewa maganar Allah fa ba ta yin karo da kowane hankali inda hankalin mai kyau ne yawa duk hankalin da yake mai hankali to yana gaskata qur'ani yana gaskata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu karasa wancan hadisi yake cewa shi alqama bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin ya tafi da wannan aljani sun yi nasiha ya karanta musu alkur'ani ga aljanu sai alƙama yake fantsala ƙabila kai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja mu ya tafi da mu fa arana atharahum har ya nuna mana gurabun su ma'ana alamun inda suka zauna yi musu wa'azi kuma wannan kuma wani abu ne da za a same shi ta annabci shi yawwa a nuna maka cewa ga inda aljani ya tashi ɗazu domin aljani ba irin jikinka ne da shi ba shi da wuta aka halicce shi ba inda ya zauna nan ko inda ya taka ka ga takun kafarsa dan kafarsa ba irin taka bace dan haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu wani abu ne kenan tabbatacce da Allah madaukaki ya so su gani ta hanyar annabinsa sallallahu alaihi wasallam na fata mun fahimci wannan yawa to sai ce fa arana atharahum wa athara miranihim har ya nuna mana ma alamu da kura da gurabun wutarsu a wa sa'aluhu zada har ba mu labarin cewa sun tambaye shi menene ya ba su wani abu na guzuri na abinci duka kuma wannan wani abu ne bako yau aljanna ce tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to fa qala sai lakum kullu azmin dhikra rasulullahi alaihi duk wani kashi da aka ambaci sunan Allah a kansa to abincin ku kenan mai dan guntun nama a jiki wannan zama shi sannan suke gaya mana cewa asali daga maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam cewa kasusuwa abincin aljanu ne kasusuwa kashin da zaka cika jefan din nan sai wasu suna ɗauka suna shi wannan daga ina muka same shi ka ga mun taɓa ganin wani aljani ya ji ya ba mu labari cewa su kashi suke ci ba wanda baya ƙarya a maganarsa shi ba mu labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sanin shi wa kullu ba'aratin alafun li dawabikum dukkan kuma kashin dabbobi kamar kashin shanu din nan yake alafun li dawabikum shi kuma shine abincin dabbobinku wani ya nuna kuma ashe aljanu hasina da dabbobi hasina hawansu hawan duka daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama mu ga wannan abun cewa gaskiya ne wani daga ji wani shi kaji wannan ai tatsuniya ce ko saboda shi abin da ya saba duk abin da ya ji ko ya gani ko kuma duk abin da zai yarda da shi sai abin da ya gwada shi a inda yake gwada abubuwansa sannan ya yarda to ilimin ma wara at-tabi'a ba haka yake ba yan an gina shi ne akan mai gaskata abin da ya zo maka ya tabbata a qur'ani ko a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata ka'ida da malamai suke bayarwa in kana magana akan wannan abu suna cewa a adamu ilmi bi shay'i laysa ilman bil adam mun fahimce ta ko mun ji adamun ilmi bi shay'i rashin sanin akwai abu laysa ilman bil adam ba ilimi ne na cewa babu shi ba kun gani bambancin ma'ana kasancewar baka san akwai abu ba baya nufin babu shi kai ne baka sani ba domin ilimi baki ɗayansa wani abu ne nisbi mun san nisbi wato wani ya sani wani bai sani ba da haka in kai baka sani ba to wani ya sani mu wanda ya sani ya halitti abun ya halitti komai da komai shine ba mu labari a cikin alkur'ani sai akwai irin waɗannan abu kuma ya aiko manzansa sallallahu alaihi wasallam shi ma ba mu labari mu yadda da wannan ya fi kwanciyar hankali ko kuma karyata har sai wanda ilimin science ya binciko ya mana cewa akwai hmm? yawwa ilmomi kowanne da kuka gani akwai lokutan ci gabansu akwai lokutan da da babu komai ma da ba su sani ba ai da dan adam can na farko bai san komai ba yana yawo a jeji ya iya fahimtar cewa in ya sami karan siyaye ya goga shi a jikin juna za a samu wuta ko ba haka bane hmm? min shajar akhbar naran haka Allah madauki ba mu labari kun ga bai ma sai daga shajar kawai ba a'a mina shajar al-akhbar bishiya wadda take koriya akwai inda za a hada ta kuma a samu wuta danyarta kenan ba ma busasshe ba haka Allah madauki ba mu asali inda aka samu wuta kenan to kaga wannan ilmomi ne da can na farko kamar da suke cewa al-insanu al-buda'i dan adam din da da bai san komai ba na civilization an civilize man tun farkon dan adam kafin ya san me yake ai da haka ya fara har ya san wannan ya san in ya hada kaza zai zama kaza ya san in ya hada kaza zai zama kaza ashe ilmomin nan in dai akwai dan adam to akwai ci gaban su ashe ku nan akwai ran da ba su gama cika ba mun ban ji wannan ba ka ba su gama zama hujjar da in ba a san abu a sayan za mu ce babu shi ba ina jin san ce abu yau da haka kada mutum ya sa kansa irin waɗannan ina nana ta ne saboda har zuwa yanzu nan akwai masu inkarin waɗannan abubuwa din har zan ce har yan watannin nan na ga wani har masu dangane kansu zuwa ga sunna ta manzan Allah sallallahu ana samun waɗanda suka ce babu irin waɗannan maganganu to wannan hakika kaucewa ne daga hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tayyib to mu koma kan wannan wannan san wannan hadisi a kitabus salah sahih muslim zai ganshi cikin da tsawon sa sosai hadisi na 150 yace wa min siyaqi hadhihi al-ayat a jerin waɗannan ayoyi wa kaza وكذا من سياق الروايات التي وردت في تفسير هذا هذا الحادث haka nan kuma a cikin jerin wato riwayoyin da suka zo a tafsirin wannan abin da ya auku tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aljanu ya tabayyana yana bayyana gare mu kuru kuru annan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam hudura zalika nafar annabi sallallahu alaihi wasallama bai san zuwan waɗannan tawaga ko wannan tawaga ta aljanu ba bai sani ba mun fahimci abu daga wannan ayar mun fahimci cewa a lokacin da suka zo din shi bai sani ba tare da kun tare da annabcin Allah madauki bai nuna masa su a farkon zuwa ba sai da aka gama abin ne daga bayan Allah ya masa wahayi ya shi labari cewa kai lokacin da kake karanta alkur'anin nan aljanu sun ji har sun juya sun je sun yi mutanen su wa'azi kaga wannan labari sai mahalicci yawwa a shi ne sai yake cewa zalikan nafar min aljinni hina hadaru wa sami'u lokacin da suka zo suka ji bai sani ba wa inna ma alima ba'da zalika bayan wannan ne ya sani hina atla'ahu Allah alaihi lokacin da Allah madaukaki ya bashi labari bi hadhihi al-ayat afla'ahu shi ne ya nuna masa ya gaya masa ta hanyar waɗannan ayoyi wa anna huduruhu kuma cewa halattar su wannan karatu kana li awwali marrati ya nuna mana cewa zuwan su na farko ne ba zuwan su na biyu bane me ya nuna mana wannan a cikin ayar akwai abin da ke nuna mana cewa karan farko ne suka zo don cewa wa id sarafna ilaika ne nafaran min aljinni ya shi da na kira bai ce zalika nafar min aljinni wannan gungu na aljanu da suka taɓa zuwa ba a sai ce wani gungu na aljanu ne da baka san su ba yau ashe ya nuna karan farko kenan suka zo wa yaqtadi siyaqu ar-riwayat jerin yadda aka sako aka koro riwayoyin su kuma suna nuna suna hukunta annahum cewa waɗannan aljanu wafadu ba da zalika miraran sun zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sau ɗaya ba yawa yadda aka kawo mana ayoyi da yadda suka ko tunda ana faɗa sun je sun ga wa mutanen su kuma sun ji wasu abubuwa na nuna ba lokaci ɗaya suka zo ba sun zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da yawa haka na riwayoyin da suka zo a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana wannan shi yasa na kawo mana wancan hadisi na sahihi muslim don zai karfafa mana abin da malamin ya faɗa a nan guri tunda ya nuna wani daga cikinsu ne ya zo shi kadai shi mai da'awa daga cikin malaman aljanu ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi suka tafi tare suka je suka tara aljanu annabi sallallahu alaihi ya karanta musu alqur'ani kaga wannan ai daga bayan su waɗancan aljanun da suka zo na farko sun je sun ji wa'azin sun yi wa'azin su kenan an samu adadi da yawa sun yi imani shi ne suka zo kuma suka gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a zo a yi musu wa'azi na fatan wannan yawwa to sai kuma yake cewa ah, wa haqqan lalle da gaske kuma tabbas kana hadal hadisu wannan abin da ya auku nasran akhara wato wani taimakon ne daban amaddahu Allah wanda Allah madaukaki ya miƙo shi ya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min kunuzi ghaibihi al-maknun wanda Allah madaukaki ya taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi daga wato taskarsa ta gaibi wannan tarka ce ta gaibin Allah madaukaki ya ƙara ƙarfafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da yake kai hmm. domin mutumin da aka koro shi daga wani gari mutane suka jefe shi aka ci masa mutunci aka zage shi aka jefe shi aka ji masa ciwo har jini ya cika masa takalmi a idan dan adam za a ce ai ba shi da wani mai taimakonsa to sai ga mala'ika an aiko masa mala'ikun ma guda biyu da shugabansu da kuma mai kula da duwatsu mun ji abin da ya auku wannan sannan kuma bayan ya matsa gaba har yanzu aka turo mala'iku aka turo aljanu suka saurare shi kuma su sukan imani bai da ba tare ma da sun gaya masa a lokacin cewa ga mun zo kuma mun ji abin da kace mun yadda har ma ya ji wannan dadin a zuciyarsa a'a labarin ya zo masa ne daga sa wannan kuma labarin ya fi daɗi ko ba ka bane da a ce su suka gaya masa kawai dan ya ji wani abu da kila ya ce kai waɗannan eh, kawai aljanu ne suke su ruɗe ni amma Allah madaukaki ya ba shi labari cewa ai kai lokacin da kake karanta Alkur'ani a wadin nan inda ka zauna kai zango to ai wasu aljanu sun ji kuma jin sai ya zama ba irin na dan adam ba dan adam da ya ji ya karyata ka har ya koro ka su waɗannan har juyawa suka suna ji suka juya suka koma zuwa ga mutanen su suna masu wa'azi ka ga na azai karfafawa manzo Allah sallallahu alaihi zuciya cewa haƙiƙa Allah madauki yana tare da shi wannan shine darasin da zamu dauka a cikin wato wannan kissa din babba sannan sai yake cewa bijunudihi da wato rundunar Allah allati la ya'lamuha illa hu wanda babu wanda ya santa sai shi Allah thumma innal ayati allati nazalat bi sadadi hadha alhadith sannan kuma ayoyin da suka sauka a gaban wannan ko lokacin da ake wannan waqi'a kanat fi tayyiha a cikin ta akwai bisharatun bi najahi da'wati nabi sallallahu alaihi wasallam wannan akwai bishara cewa hakika da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wa'azi nasa wannan kira nasa wannan gayyatar mutane su zo su karɓi addinin musulunci to akwai nasara akwai kuma wato cimma burin da annabi sallallahu alaihi yake so ya cin masa shine mutane su karɓi wannan addini wa anna ayyu quwwatin kuma akwai a cikin wannan ayoyin an gaya masa an ilmantar da shi cewa duk wani ƙarfi min quwwatin kauni daga ƙarfin halitta duk abin da za iya samu mai ƙarfi a cikin wannan duniya din la tastati'u an tahula ha wa baina na jahiha cewa babu wani ƙarfi a duniya wannan abin yana nuna mana cewa da awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya babu wani ƙarfi da zai iya sha gabanta ya hana ta kaiwa inda za ta je babu wannan kuma har zuwa wannan lokacin duk wani ƙarfi duk wani tsari duk wani makirci da za a tsara wa musulunci don a nesanta ko musulmi ko wanda ba musulmi ba daga fahimtar addinin musulunci za a ga cewa baya cin nasara zai ci nasara nisbi a kan su musulmi amma ba a kan musulunci ba ku duba ku ga abubuwan da suka faru a baya a yan shekarun can shekara goma zuwa sha ɗaya sha biyu yanzu da suka wuce lokacin abin da ya faru na 11 eh, september ɗin wanda asali abubuwa ne da suka auku don a yi amfani da su a ci mutuncin musulunci a sa da a wasa ci baya a sa mutanen duniya su tsorace shi a ce addinin tashin hankali ne ko ba shi ne asalin abun ba kuma har yanzu ake ta amfani da wannan abu a yi wannan abu a liƙa a yi wannan abu a ce kaza ba don komai ba saboda wanda ba musulmi bai tsoraci musu ana cewa musulunci sai mutum ya tsorata a ai tashin hankali ne amma wannan abun maimakon ya kai ga wannan sakamakon da natijar me ya haifar ya haifar mutane da yawa suke ta tambayar wai shi islam ɗin nan meye ne saboda shi ɗan adam yana da hankali kuma duk media din da zai amfani da ita dan adam da yana nan akwai abin da zai fahimta in dai shi mai hankali ne in ka ga dama an yaudari mutum da harkar media harkar kafofin watsa labarai ake ce musu ko in an yaudari mutum to dama mutumin da ba shi da wayo ne ba shi da basira domin gidajen watsa labarai suna suke faɗar abu yadda suke so a fahimce shi amma mutum yana da wata hanyar daban yana da wani asali da yake tafiya a kansa da asalin nan kuma ba abin da ya wuce alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk mutumin da yake kan wannan da wahala kawai ka yaudare shi sai idan jahili ne a addininsa to kaga abin yakan ci nasara amma akan jahilai shi yasa kullum abin da masu irin wannan abu suka fiya ƙasa shine ilmantar da mutane addini mai kyau kuma shi yasa kullum muke faɗakarwa babu abin da za a ci nasara da shi akan tura irin waɗannan abubuwan illa a zo a karanta musulunci na hakika a fahimce shi yadda yake in baka fahimce shi ba za ka iya taimaka ma wannan abin da ake za a iya amfani da kai a ci gaba da irin wannan rudanin da kawo hayaniya kai tsammani nan gaskiya take ba haka bane kuma amma duk mutumin da ya fahimci yadda addinin musulunci yake to za a ga cewa ba za a ruɗe shi da waɗannan abubuwan ba kuma sannan za a yi hayaniyar za a yi menene za a yi menene kuma sai ka ga mutane suna musulunta kuma wannan shine abin da ya faru a wancan lokaci daga 11 eh, September zuwa a ah, ƙarshen wannan shekarar a wancan lokaci ta 2001 ko yawwa kun ga a wata kamar ta ce uku kenan yau daga September zuwa Disamba an samu mutane a Europe da America mutum dubu ashirin da biyar suka musulunta sakamakon wannan abin da faru saboda wani bai taba jin ne islam ba sai aka ce ah, a ga abu kaza ya faru duk da cewa wanda aka dangana wa abin musulmi gaba ɗaya musulmi ba su yi ittifaki akan cewa wannan hanya ce mai kyau ta yin wannan irin abubuwa ba in kuma ma ba su suka yi ba Allah ya san duk da daga baya duk mutane dai sun zo sun fahimci hakikanin ma me ya faru an fahimci wannan amma a takaice abinda ake so a fahimta shine asalin waɗanda suka tsara ko menene shi manufarsu shine a tsorata mutane kasu yadda da addinin musulunci to sakamakon bai kai ga abin da ake so ba sai ya zama ya bada natija aksiya mai natija aksiya kishiyar abin da ake tsammani mutanen sai shiga musulunci suke suna ƙara fahimta amma dai ana rudar waɗanda suka mai da kansu wato bayi ko ɗaliban media za su zauna su kalli akwatin talabijin a gaya musu duk da ya zauna nan kuma ko kai ne da ka fahimci addini in dai ka mai da ba ka da wata hanya ta ilimi me ake a duniya sai wannan abin da suke gaya maka to za ka ɗauki irin wannan tunanin ko kuma za ka bi kana kyamar abin da ake na musulunci ko kuma kana cewa abu kaza kaza kaza ka ji ka fara wani abu ina fatan fahimci wannan ka mutum ya kiyaye zama wayayye addinin musulunci babu wani makirci da ya isa ya shiga tsakaninsa illa dai mu musulmi za mu iya samun rauni za mu iya samun sakaci gwargwadon riƙonmu ga addini ko sakacinmu dangane da addini to kar mu sakaci da addini kar mu wasa da shi mu kama shi mu riƙe shi amma kuma akan manhaji mai kyau kar mu bi hanyoyin waɗanda suka karkace daga addinin ko da suna da awar su masu taimakawa addini ina fatan tantance ne ba sai ba kawo tashin hankali ko rikici ko sa bom a nan ko menene wani duk ba hanya ce mai kyau ba ka tsaya ka yi karatu ka fahimci musulunci ka yi yawo ka kira mutane zuwa ga addini cikin ilimi a fahimtar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fahimtar sahabbai da tabi'ai yadda suka rayu to wannan shine nasarar addini su masu yakar addinin wannan hanyar suka fi yaka ita ce ba sa so suna faɗa cewa su ba wanda ya tayar yake tayar musu hankali ya dame su dama irin wanda yake son addinin sa ya zama irin na Abubakar da Umar din nan su suka fi damuwa Da haka masu karatu sun fi damun su amma sai a yi amfani da waɗancan marasa karatu a kawo hayaniya saboda a dakatar da karatu mun aka ce akwai hayaniya za a karatu ba karatu to wannan shine babban abin da suke so shi sa a kenan kada a ba su taimakon tashin hankalin in an ja tashin hankalin kowa ya kwantar da hankalinsa a zauna lafiya kuma a ci gaba da karatun wannan ita ce nasara ga addinin musulunci ina fatan fahimci wannan in baka fahimci wannan ba kana da matsala hmm. dan ba haka a kasan wannan abubuwan an yi su a ko ina a duniya <clears throat> in har yanzu mutanen Najeriya amma ne suke sai darasin ya zo kansu sanan za su gane cewa waɗancan hanyoyin ba masu kyau bane wannan abin da suke yi din kuke rena kuke kin zuwa karatu da sauransu alhamdulillah ku dai kun zo ina nufin waɗanda ba sa zuwa wannan hanyar da mutane suke tsammanin a tsaya ana karatu ana da'awa wai ita ce sakaci da wasa to duk mutumin da ke tsammanin wannan to bai gama fahimtar me yake na addini ba yauwa domin su waɗanda suke kulle kullancan wannan din ne ba sa so domin shi zai haifar da waɗanda za su zo nan gaba kuma abin ya ci gaba da'awar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ci gaba har tashin alkiyama su kuma ita suke so ta kare amma wannan hayaniyoyi da menene wasila ce kawai ake amfani da ita ku koma ƙasa ku yi haƙuri ku kwantar da hankalinku ba rudani ku yi karatu za ku ga insha Allah abin zai zo ya wuce kuma za a ci gaba da addini da haka a takaice dai addinin musulunci baya tabuwa min haisu za su huwa ta ɓangaren ta ce wai addinin ya lalace ko ya bayyana ƙarya wannan babu yau duk mutumin da ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da shi za ka ga cewa kuma bisa ne ya fahimci addini to ba dai ka gan shi wata rana ya juya musulunci baya ya ce ya bar musulunci saboda musuluncin ba gaskiya ba ne ana gaya mana wannan magana ibnu jami'a ya faɗe ce ce sam sam ba zai taɓa faruwa ba in ka ga mutum ya yi ridda ya bar wannan addini to ko dai dama bai fahimce shi a yadda yake ba ko kuma kwaɗayin abin duniya ne waɗanda ba musulmi suka biya su suka ba shi ya koma addininsu amma in mutum ya fahimci musulunci yadda yake ya fahimci qur'ani ya fahimci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wani abu da zai zo na rudanin duniya da hayaniya ba zai bar shi ba ya kyamaci addinin musulunci ko kuma ya ce ya bar shi saboda ya gano ba gaskiya bane wannan ba babu Allah madauke ta ne mai kara mana imani da tabbata a musulunci abin da yake faɗa shi ne babu wani ƙarfi a duniya da zai tsare da awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ta kaiwa inda za ta kai yawwa in ta hanyar eh, makirci ne to da wannan makircin shi zai taimaka mata mata je inda ba a santa ba yawwa in ta hanyar eh, yaƙi ne dama da menene to su sun gano wannan baya ci sai aka ke a bar shi sai dai kuma a sawa rikici an kulla rikici tsakanin musulmi tsakanin wannan da wannan wannan su ta faɗa da juna sai su koma su kuma suna kallo waɗannan duk ana yi kuma dama Allah madaukaki bai amsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya masa addu'a cewa irin wannan abu kada ya faru ba duk dai wannan mun san shi to Allah madaukaki ya gaya mana wa man la yujib da'i Allah fa laysa bi mu'jizin fil ardi duk mutumin da bai amsawa mai kiran Allah ba fa laysa bi mu'jizin fil ardi mu'jiz ismu fa'il ne mai gajiyarwa ba wato shi bai zama mai gajiyar da wani ba ma'ana ba zai iya gajiyar da Allah ba bisa abin da Allah maɗauki ke so a bayan ƙasa hmm, bai isa ya hana Allah maɗaukaki abin da zai ba kuma bai isa ya hana addinin Allah subhanahu wa ta'ala ya je zukatan bayan Allah su yarda da Allah ba babu wanda zai iya wannan abu yawwa da ilimin mutum da science dinsa da karfin mulki da karfin makami da iya makirci a kulla a haɗa wannan da wannan duk baya hanawa zai iya dai jarrabar musulmi wata fatara wani dan lokaci su samu rikici su kasa gane addinin su yi fitina tsakanin su amma ba dai a ce musulunci shi ne da kansa ko kuma sun gagari Allah subhanahu ta'ala da wannan ba yace wa laysa lahu min dunihi awliya kuma ba su da wasu mataimaka da za su tsare su min dunihi daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma bayan Allah ba su da shi ula'ika to waɗannan fi dalalin mubin suna cikin bata wanda yake mabayyani har kuma a cikin suratul jin inda yake cewa wa anna bananna a wata riwaya a wata qira'a ce wa inna bananna ko yawa an lan nu'jiza Allah fil ardi kun gani abu ai ayoyin guda biyu suna gaskata juna yawa can an ce falaysa bi mu'jizin fil ardi su kuma aljanin nan suna faɗa da bakin su cewa mu mun yi yaƙini zanen na anan ana nufin muna da yaƙini ba a ba wai muna zato ba domin lafazin dan suna cewa minal abdadi suna da cikin lafuzza masu ma'ana biyu kuma masu kishiyar juna yawa zanni ma'ana zato akwai kuma zanni bi ma'ana al-yaqin to shi ake nufi ana wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah fil ardi cewa ba za mu iya gaji da Allah ba fil ardi a wannan kasa wa lan nu'jizahu haraban kuma ba za mu gaji da shi ba wajen gudu a ce mu gudu ya kasa samu wannan babu wannan aljamin da kansu suka tabbatar da ni ashe kenan wannan nuna wato da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko addinin musulunci babu wani karfi tunda ka ga karfin aljamin ko kun ban ji abin yawwa yana gaya mana cewa fa aljanu ne suke faɗa da kansu cewa ƙarfin su ba zai iya hana ba kuma mun san ƙarfin aljanu da yake da na dan adam yawwa aljanu Allah madauki ya hore masa ya shiga jikin mutum fa ya sa shi ya faɗi abin da ba shi da niyya ya tantaƙuhu ya sa shi ya faɗi wata kalma in ma ta kafin fice in ma ta ya rika maganar da an san ba shi yake yi ba kaga yana da wannan kuwar zai iya shiga zuciyar kowa ya ce kowa ya kafirta ko to amma ya gaya mana nan Lannin ujiza lam ujiza Allah fil ard cewa ba za mu iya gaji da Allah a bayan kasa ba ashe kenan ba zai iya wannan abun ba hmm, Allah maɗauki ya hana shi dangane da addinin sa a ce ya hana mutane fahimtarsa haka nan in ƙarfi ne na gini in ƙarfi ne na wani ɗauko wani abu da ƙarfi a zo a halakar da al'umma cikin sauƙi aljanu za su iya wannan mu ga shi yasa imamu labarin annabi suleiman yadda ya rika tasarrufi da su ya aike su su kaza ya aike su su kaza abubuwan da ɗan adam ba dama ya iya yin su to idan mai irin wannan karfin ya gaya mana da bakinsa cewa ba zai iya hana addinin Allah ya tafi ba wanda mai makirci ne kuma zai iya hmm? makirci ne dama daga kwamfuta sai biro sai hankalin wannan hankali kuma wanda bai san qur'ani ba shi da wayo sosai hmm. duk da dai a ilimi wani zai ce wannan zancen ba haka bane ya za a sun to ai sun wuce mu a ilimomin duniya hmm. ai Allah mu ba mu labarin cewa kasancewar zahiran min alhayatin duniya kawai suka fahimta shi sa ba su fahimci addinin da shi sawo akwai abubuwa na yadda za su iya bi su maganin sa ko su ci su dakatar da shi din duk Allah madauki sai hana su hmm, saboda me akwai wani hasken da Allah madauki ya hana su Allah madauki ya tabbatar da mu yace amama hadhihi nusra a gaban wannan taimako kuma wa amama hadhihi bishara bisharat tare kuma da wannan bisharori da Allah madaukaki yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afsha'at sahabatul ka'abati wal huzni wal ya'si التي كانت مطبقة عليه منذ أن خرج من الطائف مطرودا مدحورا lokaci wato lokacin da aka samu wannan ga taimakon da Allah ya masa aka turo mala'iku ko ga kuma wannan bishara na cewa addinin sa zai kai ko ina wannan bishara ta hanyar kuma zuwan wannan ah, aljanu har yanzu da imanin su aqsha'at sahabatul ka'abati sai ya zama gajimaran damuwa da bacin rai da ya lullube manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya wargaje shine aqsha'at sai kama gaban sai ya wargaje yawa wal da bakin cikin nan wal ya'si da kuma yanke kauna da da ya fara samun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yawa duk sai suka tafi allati kanat mutbiqatan alaihi wa da ta lullube shi ta hau kansa yawa منذ أن خرج من طائف تند بفتوة دقى طائف مطرودا وند أكا كورا مدحورا وند أكا تنكو إيه أتشنك cikin من أكا أبو مدحور شين أبن أكا تنكو شتشنك أسكنشي تند أكا جات أكا أسكنشي بكولوشي amma manzon sallallahu alaihi wa sallama ba kaskantacce ba Allah madauki ya ɗaukaka shi Allah ya ƙara masa daraja yace hatta sammama ala ila makkata har sai da wannan ƙarfin da wannan bisharar da wannan taimakon da ya zo masa daga Allah sai ya ƙara masa ƙarfin zuciyar akan cewa ya koma maka ba daga maka ya gudu ba ya tafi ta'if to da ya haɗu da wannan sai ji kai to ko me ma za a yi tunda yana da wannan ƙarfin da wannan taimakon daga Allah bari ya koma maka ma duk abin da za a kuma a yi to shi ne ya kama hanyar zuwa makka wa alal qiyam bi isti'nafi sittatihi kuma ya sammama an ce sammama shine ya ƙara azma ya ƙara niyya mai ƙarfi yawwa akan ya koma maka wa ala wani kuma ita ma maƙufa sai akan sammama ɗin. yawwa ma'ana sammama alal qiyam bisti ina shi siffatihi ma'ana ya ƙara ƙarfafa niyyarsa akan cewa ya je ya sake bin khuttarsa ma'ana plan ɗinsa da ya ɗauko na da'awa ya je ya sake ɗauko shi daga farko shine ina abin da da ka tsaya ka koma kuma ka sake ɗauko shi ka ci gaba shine ista'nafa hmm. fi abdul islami wato cewa ya bujiro da musulunci ya nuna shi wa iblagi risalatillahi da kuma isar da manzancin Allah subhanahu wa ta'ala al-khalida wanda yake dawwamanne bi nashaqin jadidin <clears throat> da wato karfin jiki sabo wa bi jiddin da yi da gaske wa hamasin da kuma kishi zai koma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake dauko a sake wani sabon fesan na da'awa ya dawo daga ta'if ya koma maka dan a sake da'awa yace wa hina idin qala lahu zaid ibn harifata a lokacin ne zaid ibn harifa yake ce da shi kaifa tadkhulu alaihim wa qad akhrajuka ya zaka koma musu bayan ku suka koro ka suka fidda kai yani quraishan yana nufin quraishawa fa qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da shi ya zaidu ya kai zaid inna lallai allah ja'ilun limatara tara farajan wa makhraja allah madaukaki yana sanya ko zai sanya farajan wato yayewa daga damuwa kuma zai sanya makhrajan mafita limatara ga wannan abin da kake gani ma'ana wannan halin da muke ciki ni da kai yanzu na kaskanci na kora na abubuwa na wulaƙanci da mutane suke mana za ka ga Allah madauki zai yayi mana shi kuma zai ba mu mafita a kansa yace wa inna allaha nasirun dinahu kuma lalle Allah madaukaki mai taimakon addinin sa ne zai taimaki addinin sa wa muzhirun nabiyahu kuma mai taimakon annabin sa ne Allah san ta'ala zai daukaka annabin sa rinjayar da shi akan sauran wato al'ummomi akan kuma sauran wato da'awa wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita kadai wallahi ta ishe mu darasi wannan kawai me nake nufi a nan duk mutumin da yake harkar da'awa to lalle ya zama yana da tunani irin wannan ilimin nan Allah sallallahu alaihi wasallam karfin yaqini karfin jin cewa addinin nan nawaye na Allah ne kar ka ɗauke shi a matsayin wani personal property ɗinka mun fahimci personal property wani abu naka ne kai ka mallake shi ko kuma ka dauki kai kanka kai ne musulunci din. in an taba ka an taba musulunci ka ta da hankali musuluncin na Allah ne kuma zai gudana zai isa inda Allah ya so ko mai kin wanda yake ki in kana da wannan yakinin to zaka kwantar da hankalinka cewa akwai wasu dokoki da aka dora maka a matsayinka na mai da'awa a matsayinka na mai bin qur'ani da hadisi a matsayinka na mai karatu da karantarwa cewa kana da haddi akwai abin da zaka yi akwai abin da aka ce kai ma ka saurara iyakar ka kenan yanzu ba manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama lokacin da wannan tsananin ya kai masa dangane da mutanen Makka har ya fara kunuti ya Allah ka halaka wani ya Allah ka tsine wani ka la'anci wani ya rika faɗin sunan kafirai da kansu a cikin sallah an yi wannan ko ba ba me Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallama shi ba mu labari da kansa Allah ya saukar da aya cewa laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'azzibahum fa innahum zalimun ba ka da komai cikin wannan lamarin ku duba ba annabi ake gaya cewa ba shi da komai a wannan lamarin in dai maganar addini ne ya kai ga waɗanda ake so ya kai to ka bar mai shi da su ba kai ne zaka ce a'a an taɓa ni an ɓata min rai sai na rama sai na jawo kai na mutunci na ya dawo in kana da irin wannan zaka faɗi a wajen da'awa in fahimci wannan ka kyale dan adam dole ne ya wulakanta masu gaskiya dole ne ya cutar da su dole ne ya zage su to amma in ka ce kai ne mai kwato wa kanka mutunci a duniya sai Allah barka da su ku ta amma ka yi haƙuri kai ka bi dokokin ka yi musu kai musu mu'amala da tausayi da nuna cewa duk yadda suke kinka suke zaginka suke cima mutunci to kai mai son su shiri ne sai ka ga Allah maɗaukaki ya taimake ka kansu amma an ka ɗauki faɗa kamar da suka ɗauki faɗa to shi nan sai Allah maɗauki ya bar ku sai ku ta hayaniya wannan baya nufin cewa mutum a cutar da shi ya nemi haƙƙinsa ba haka ake nufi ba yau za ka nemi haƙƙinka amma inda yake za ka iya haƙuri to haƙurin ya fi maka amfani ya fi kuma kaiwa ga sakamako mai kyau musamman dangane da isar da addini yawwa amma in zancen sai ka kare kanka ne ko sai ka ga Allah maɗaukaki ya bari la'alla haƙƙin naka ya dawo la'alla ba zai dawo ba amma ba lallai harkar mutuncin da kake da shi da yadda zaka ilmantar da mutane sai ga Allah madauki ya tafi da wannan abu amma ka bar abin a matsayin na Allah ne kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inna allaha nasirun dinahu ko Allah ne taimakon addinin sa ne ko ka tsara ko baka tsara ba abubuwa mu da ilimin gaibi ba musamman me zai faru ba amma in abu kaza ya faru mai hakuri in wani abu ya faru mai hakuri wani abu ya faru mai hakuri ba gazawa bane ba faduwa bane amma hanya ce ta yadda za ka ja hankalin mutum wata ran ya gane hakika fa kai abin da kake so shine shi ya shigo amma in in ka ɗauki abin cewa a'a wannan rikici ne tsakanina da wane shi ke nan an yi personalizing addini addini kuma ba na ka bane mun fahimci wannan yawwa to Allah madaukaki kuma mubhirun nabiyahu sai ya rinjayar da annabinsa akan wato sauran mutane bi iznihi kaga zaid bin harisa bai fahimci wannan ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wannan abun kuma abin da ya auku kenan yace wa sara rasulullah mun Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba ya tafi hatta idza dana makkata har sai da ya kusa makka makasa bi hira sai zauna a kogon hira wa ba'a rajulan min khuza'a sai ya aiki wani mutum daga kabilar khuza'a ila al-akhnas ibn shariqin ya aika shi zuwa ga wani mutumi ana ce masa al-akhnaf ibn shariqin abokin su abu jahal abu sufyan ne a lokacin kafin su musulunta li yujirahu dan ya bashi kariya domin mun san wannan al'ada ce ta larabawa idan mutum ana gaba da shi to idan zai shigo cikin gari sai ya aiko wani alababe a sirri ya zo ya roki wani babba a cikin garin wanda ake sauraron maganarsa ko kuma ma kowanne mutum ya ce da Allah ka yadda za ka bani kariya zan shigo gari to in ya bashi al'ada su ta laraba kuma ba mai taɓa shi duk yadda kake gaba da mutum ko su ya kashe maka wani nasa to in dai ya shigo gari da kariyar wani to shi kenan ba mai taɓa shi da haka sai annabi sallallahu alaihi ya tura wani mutum daga kabila ku za a zuwa ga al-akhnas ibn shariq ya je ya ce masa da Allah zai ya bashi kariya wani zai ce ah, to annabin Allah ko wanda ake ba shi taimakon mala'iku ga aljanu Allah Allah man ya turo mala'iku su ba shi kariya a ganin uru ya shigo makan kowa a bambance shi hmm? wannan in aka yi haka yana wato rage gafin da kuma garɗi da ɗanɗanon da'awa yadda mutum zai ji ya yi kira kuma an amsa don nan da nan aka yi wancan ai mu'ujiza ce ta bayyana in aka yi mu'ujiza kuma ba a yi imani da ita ba Allah halaka mutane yake Allah kuma ya alƙawarin ba zai halaka al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da irin wannan sigar ba ba kamar da aka yi wa adawa da samuda a baya ba su idan ba su yi imani ba aka turo mala'ika aka turo mu'ujiza ta faru suka gani ƙuruƙuru ba su imani ba sai Allah ya halaka su amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah madauki alƙawarin ba zai halakar da al'ummarsa ba kaga kenan ba za a turo wani ba sai an yi wata mu'ujizar da za a ce kowa in bai imani da ita ba kaza da kaza ko kuma ƙarfin ya fito ƙuruƙuru amma kuma ya nuna mana har yanzu darasi ne annabi sallallahu alaihi ke koya mana akan harkar da'awa duk yadda kake ji da kanka to akwai inda kuma za ka je wata ran za ka zo ka nemi taimakon kariyar wani Kuma ga al'akamin nan kafiri ne ba musulmi bane amma akwai lokacin da raunin musulmi zai kai cewa shi zai iya cewa wani da Allah ka bani kariya mu akan kaza mun fahimci abin kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan al-Akhnas ibn shi ne wata rana tare da Abu Sufyan da Abu Jahal su uku suka lababe suka je suka saurari Qur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu suka ce kada ku bari kowa ya suka matsa suka je wannan banda kissar su alwalid ibn mughira ita daban take eh ita ma su ma sun je sun yi wannan da suka je suka ji a qur'ani sai suka dawo suna dawowa shine sai al-aqdas ya zo gun abu sufyan sai ke tambayarsa sai ce kai wannan qur'anin da muka ji yaya kake gani ne sai abu sufyan a lokacin ce an arifu wa unkiru na ji na yadda amma ni ban yadda ba na karyata hmm. sai yace sai Abu Sufyan yace wa al sai kuma fa yaya kai kuma ne sai yace ana arahu al-haqqa yace wallahi abin da nake gani wannan maganar da muka ji gaskiya ce hmm. amma duk da haka wannan bai sa musulunci ba hmm. a wancan lokaci dai to wannan shine al to da ya aiko da annabi sallallahu alaihi ya aiko a tambaye shi ya bashi kariya fa qala sai yace ana halifun ni ai a muna da alayan shine halifu ni dama abokin taimako ne ga wata kabila shi dama mashhuri ne abin nan yana da alaka da banu zuhra a cikin qurayshawa banu zuhra a cikin qurayshawa suna da alaka da shi ta cewa ni zan taimake ku kuma in wani abu nawa ya zo za ku taimake ni don haka sai ya ce ni ba zan baka kariya ba domin alkawarin da ya yi da banu zuhura cewa in an samu abokin gaba da yake gaba da ku to ni zan zama tare da ku ba zan zama tare da shi ba mun fahimci wannan to su kuma alkawarin laraba suna riƙe waɗannan alkawarin sai ce ba zan iya maka wannan ba tunda ni muna dama da alkawari tsoho tare da banu zuhura muna fahimta wannan yawwa ɗaya nan kefi wal halifu la yudiru shi ko wanda ya bayar da alkawarinsa ga wasu mutane to baya baiwa abokin gaban su kariya yawwa sai ce fa ba'atha ila suhail ibn amr sai annabi sallallahu alaihi ya aika zuwa ga suhail ibn amr suhail ibn amr shine mutumin da <clears throat> aka yi sulhu hudaybiya da shi bayan an yi fathu makka lokacin da aka zo kafin a yi fathu makka kai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo umara musulmai suka hana shi shiga makka ai an yi sulhu cewa a koma sai bada a dawo ko wannan sulhun da aka yi suhail bin amr da shi aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa har lokacin da ya taho da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hango shi cewa suhail bin amr shine za a yi alƙawari da shi shine ga musulmi cewa sahula amrukum ma'ana al'amarinku mai sauƙi saboda sunan wanda zai alkawarin a matsayin kafirai sunansa suhailu mun ga suhailu ne ake nufi da suhail abu mai sauƙi kuma tasbirin sahal ne sahal shine abu mai sauƙi suhail kuma karamin abu mai sauki shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam amurkum a lokacin nan sai to shi ma sai ya aika masa a faqala suhail sai suhail ya ce inna bani amir la tujiru ala bani ka'ab mu kabila mu banu amir ne banu amir kuma ba ta ba da kariya ga banu ka'ab annabi sallallahu alaihi wasallam daga ka'ab ibn lu'ay yake mun binci abin a kabilar asalin abin salsalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha ila al-mut'im ibn sai annabi sallallahu alaihi ya aika ga al-mut'im ibn abi hmm. al-mut'im dan gidan hatim wanda abun larabawa ya shahara da karimci da kyauta tun a jahiliya to al-mut'im ɗansa ne sahabi ne ya musulunta shi yawa sai annabi sallallahu alaihi ya aika zuwa gare shi fa qala a lokacin al-mut'im yake cewa na'am na yadda ثم تفلها ثم كما كان wada'a banihi wa qaumahu ya kira ƴaƴansa da kuma ƴan kabilar su gaba ɗaya fa qala sai yace ilbasu silaha kowa daga cikin ku ya dauki makaminsa kowa ya dauki makaminsa wa kunu inda arkanul baiti ku je kwanar ɗakin ka'aba ma'ana in an ce arkan ana nufin kwanoninsa guda hudu ko ne ɗaya rukuni ake ce shi ake ce ɗaya rukuni mani ko kwana ake nufi yawwa ba wajen ginshiki ba ana nufin wani nan guda hudu ku je ku zagaye su kowa da makaminsa ya gaya ma 'ya'yansa da 'yan kabilarsa imani sai ce fa inni qad ajartu muhammadan ni na ba muhammad sallallahu alaihi wasallam kariya ثم بعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan sai aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace an idkhul zo ka shigo shigo makka kai hmm. fa dakala rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo makka wa ma'ahu zaid yana tare da zaid ibn haritha hatta intaha ila al-masjid al-haram har yazo masallacin ka'aba fa qama al-mut'im ibn adiy sai al-mut'im ibn ya miƙe ala rahilatihi yana tsaye akan dabbarsa fanada sai shila ya kururuwa ya ma'ashara quraish ya ku taron quraishawa inni qad ajartu muhammadan na ba muhammad kariya fala yahjuhu ahadun minkum kada wani ya masa zambo ko da waƙe hmm. ballantana wani ya masa hujumi ko duka wanta ha rasulullahi sallallahu alaihi sallam, ila rukuni annabi sallallahu alaihi ya kai ga alhajar al-aswad fastalamahu ya sumbace shi in an rukuni aka yi itlaqi ba sai al-yamani ba ana nufin alhajar al-aswad yawa wa tafa bil baiti yayi tawafin a baiti a dakin ka'aba wa salla raka'atayn ya salla raka'a biyu wa sarafa ila baitihi ya tafi gidansa karkashin wannan kariya wannan fa ne ba shi kariyar nan bai ce la ilaha illallah kun fahimci hikimomin da'awa a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wallahi ta ishe mu in muna da'awa a ce mai koyi da halayensa hmm. wani wani ne sai to me ake ana nufin ayi wani hulɗa da kafir ba wani ba wannan baka hango ba cewa ita rayuwar da'awa ta suna da yawa iri iri komai zai iya taso duk abin da ya taso a sa a ga menene mafita a lokacin da abin ya faru kuma duk abin da zai kai ga maslaha ga da'awar to shi za a ɗauka ba kawai abin da rai yake so ko yake daɗi da shi ba yace wa mut'im eh, wa mut'im min adiyin wa waladuhu a lokacin da annabi sallallahu alaihi tafiya zuwa gidansa ga mut'im dan adi wa waladuhu tare da ƴaƴansa in an ce walad suna ne na jinsi yana daukar jam'i yana daukar mufradi musamman walad yana nufin gaba da ƴaƴan hmm. ma'ana shi sai yace in kana lakum eh, fa in kana lahu waladu in kana lahu waladu mai walad haba ana nufin kwaya ɗaya kawai ba ma'ana ko suna da yawa ana ce musu walad hmm. ah, yake muhdiquna bihi suna kewaye da shi bisilahi tare da makamansu hatta da khala baitahu har sai da shiga gidansa hmm. wa a wata riwaya an ce inna aba jahl abu jahl sa'ala mut'iman sai da tambaye mut'im ibn abi amujirun anta am mutabi' ma'ana muslim kai wannan bawan Allah abin da muka gani kayi din nan kai ne ba da mafaka ne kawai ko ku kai ma ke nan ba <laughs> na kai ma ka bi ka musulunta ne ko ku kai mai ba da abin nan kariya ne mm. me yake masa a lokacin kala bal mujirin mm. ni mai ba da kariya ne kawai ma'ana yana nana ta masa cewa shi fa har yanzu bai musulunta ba bai kama wannan abin na manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama amma kuma gashi yana ba da kariya Hmm, kala sai yake ce da shi kad ajarna man ajarta shi kenan mu ma mun ba da kariya ga wanda ka bawa wa kariya in ji fa abu wannan kalmar da take nuna mana in abu jahal zai faɗi wannan tare da tsananin adawarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna tsohuwar al'adar larabawa sun rike alkawari gaskiya karfi da ita ba yaudara in dai aka yi abu guda ɗaya suka yadda cewa kaza za mu yi to ba wani wanda zai zagaye ya yi wani abu daban akan wannan ittifaƙin za a tsaya ko da ya shafi wani abokin gabas hmm. waɗannan abubuwa akwai mutum akwai buƙatar mutum ya rika karanta su da sirar su da yadda abubuwa suke gudana a tarihi zai fahimci yadda wato abubuwa suke gudana yace wa qad hafiza rasulullahi وقد حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم للمطعم annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye wannan abin da al-mut'im ya masa ma'ana ya kiyaye shi ya rike shi sai da ya rama masa hmm. A yace faqala fi asara badr asara badr lokacin da aka yi yakin badar aka kamo mutane ba an kama an kashe mutane daga cikin kafirai ba an kuma kama wasu to a lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake cewa yake cewa law kana al-mut'im ibn adiy hayyan da a ce mut'im dan dan adi yana da rai sun makallama ne sannan ya neme ni ma'ana ya roƙe ni fi ha'ula'i annatna masu wari annatna yawwa jam'i ne na annatin abun da yake mai wari kaga annabi sallallahu alaihi ya siffanta kafiran a lokacin waɗannan masu wari yawwa sai ce da mut'im ibn abi yana da rai a lokacin wato a yanzu din nan lokacin da aka yi yakin badar ya zo ya roƙe ni in kyale waɗannan yace la taraktuhum lahu da na bar masa su hmm. kun ga a lokacin nan me ya faru ba ya shawarci Abubakar ba Abubakar ya yace a kyale su ya shawarci Umar Umar ya yace a kashe su hmm, a lokacin nan amma daga baya kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki shawara Abubakar aka kyale su to a lokacin kafin wannan abu ai shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke faɗa cewa da mut'im ibn abi yana nan ya roƙe ni cewa in kyale su da na kyale su saboda ne kun ga shi kuma anan wata shari'a ce har yanzu daban mm. don girmama wannan alkawarin fa gashi kuma a lokacin shi kafiri ne ya masa wannan alkawarin amma duk da haka don girmama wannan alkawarin shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da waɗannan kuma addinin musulunci suka taba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a kyale su don me shi ma saboda la'alla wannan kyalewar ita ma ta jawo daga cikin su a samu wanda zai musulunta kullum sai mu fahimci cewa a hirsi da kwaɗayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mutane su shiryu mutane su shiru mutane su shiru ba mutane a kashe su a cuce su a tsangwama musu a yi musu kaza da kaza ba kullum manufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan Allah ba mu ikon koyi da shi da kuma yin aiki da irin karantarwar da yake yi Allah ba mu haƙuri wajen da'awa da kuma bin mutane a hankali ba don tsoro ba don su karɓi abin da muke kai وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا هنا لمن تيمكن الدعاء دان أولا لي تو دشي da wanda ya aure wanda bai wannan roƙon addu'ar ba muna roƙon Allah maɗaukaki ya sa masa albarka a aurensa ya ba su zama lafiya ya sa tushe na gidan addinin musulunci waɗanda kuma ba su yi auren ba Allah ya sare musu su samu su ma su yi auren su yi mai albarka da zuriya saliha bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma suka yi auren tuntuni Allah madaukaki ya ba su su ma zaman lafiya da tabbata akan sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin